Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sa. Ina fata kuna cikin koshin lafiya da ku da iyalanku. A yanzu dai kada ku manta muna cikin littafin nan kaci da halina wanda haɗin gwiwa ne na marubutan mu guda uku. Umu Nabil da Umu Ramadan sannan Binta Garba Sale Daudawa. Dukkanin labarin yana zo muku karkashin tashar Binta Garba Sale Novels TV. Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan ku taɓa ƙaraura domin samun zafafin labaranmu da zaran mun ɗauka, da zaran mun saka. ce da halina kashi na goma sha tara. Gaba ɗaya sun kiɗe mi, ɗauke ɗauke Muhannad aka yi daga wurinsu, shi ma wani ɗakinsa daban aka bashi domin ceto ran shi. duka a halin ko a halin da kowa yake a ciki sai a lokacin suka fuskanci cewar affan baya nan wani tashin hankali suka kuma fadawa sabanin arush da ta san halin shi zai iya tafiya tun da yanzu ya zama mashi jiki sai da muhanna ta yi kwana uku cur bai san inda hankalin shi yake ba banda sambatu babu abin da yake yi sai kiran sunan mu'umina yake yi da faɗin karta tafi ta bar shi ta dawo gare shi Ganin haka yasa ake, ake yi mashi allurar bacci saboda ya samu natsuwa. Gaba ɗaya tashin hankalin yanzu kacokan ya koma kan mamin Muhannad saboda tashin hankalin da ɗanta yake ciki ga abubuwan duk da ta aikata mu'mina ko alhakin haka ma Allah ba zai bar ta ba sai dai Abbi ya yi ta ba ta haƙuri. Lokacin da labari ya isar masu Laritu ba ƙaramin tashin hankali Laritu ta shiga ba sai faɗin ai dama na san sai ya kashe ta sai ya ga bayanta sai ya kashe mana ita mugu azzalimi wallahi Allah ba zai barka ba Allah sai ya saka ma anti wayo ni na shiga uku anti na budurwa a ƙasa kai tsaye budurwa a ƙasa kai ka ce mahaukaciya ce sabon kamu sai ba ta baki ake amma ina kalma ɗaya ce take faɗi wanda mutane suka gaza gane inda ta dosa Kullum dare Arush ba ta iya bacci ko na misƙala zarratin. Lokacin da ya kasance na karatun su kuwa a inda suke zama a kullum a nan take zama ta yi ta kuka. Idan ta ga babu mafita ta yi alwala ta yi ta shiga yin sallah tana neman wa mahaifiyarta yafiya. Sai a ranar bakwai Muhannad ya shigo hankalin ya shigo hankalin shi a ranar kuwa aka bashi shi sallama daga asibiti suka dawo gida. duk juyi kuwa bakin shi sai dai ya ce a dawo mashi da mu'mina a taimaka mashi haka za su ta bashi baki su ce wanda ya mutu baya dawowa gaba ɗaya kamar ba shi ba idan ya shiga ɗakin shi kuwa sai dai ya yi ta jifa da kayan da suka kasance na maye da duk abin da mu'mina ta ce ya daina babu ke sai a yanzu ne ya gane ashe gaskiya take faɗi mashi sallah kuwa a yanzu biyar ɗin nan a rana ba ta wuce shi kullum cikin kuka yake A ranar da Mumina ta cika kwana arba'in Abbi ya samu Muhannad da maganar za su wuce Najeriya baki daya su da su san Muhannad bijirewa maganar mahaifin shi yayi daga karshe ya ce Abbi idan na tafi na bar Mu'mina waye zai rika kula min da Mu'mina ba ta da wani gata wanda ya wuce ni idan ku ba za ku iya zama da ita ba ni zan rika zama da ita zan rika kula da ita ku je kawai ni ina nan Girgiza kai abiye ya kalli Muhannad sosai saboda ji yake tamkar bashi da hankali gani yake gara ya mayar da shi asibiti a duba shi. Kila kwakwalwar shi ce ta taɓu. Tabbas mutuwa ba ta da sabo ba ta kuma da lokacin duk yadda kake son mutum kake ƙaunar shi idan har ta zo dole ya tafi ya barka. Babu yadda za ka yi haka za ka yi haƙuri sai dai ka yi mashi addu'a. to kai ma ina son ka kasance cikin wanda za su yi koyi da hakan maganar magana za ka zauna da ita ai ta ta riga ta tafi ba za ta dawo ba ko kuwa ka taɓa ganin wanda ya mutu ya dawo no abbi za ta dawo kar ka ƙara faɗi min cewar ba za ta dawo ba ni na san ba ta mutu ba matata za ta dawo gare ni abbi ya girgiza kai ya kama hannun shi ya ce haƙuri za kai wanda ya mutu ya mutu kenan ka tashi mu je ka ci abinci tunda aka yi rasuwan nan ko ruwa baka ka sha ba bare kuma abinci ka daure ka ci ko yaya Bana ci abbi ka bar ni kawai ya karasa magana hawa yana zubowa wani yana bin wani arush kam tana gefe tana tana tana gefe ta yi ta mashi matashi da cinyar muhannad yayin da afa yana ɗakin su yana bacci ita yake kallo yake jin sanyi a cikin ranshi saboda idan ya kalle ta ji yake tamkar mu'mina yake kallo don haka baya barin ta ta ji ko nan da nan ko bacci tare suke yi duk da sai dai barawo ya kwashe ta ya kwashe shi da amma ba zai kwanta da niyyar yin baccin ba ba karamin halin kaka na kai muhammad ya shiga ba saboda yanda mutuwar mu'mina ta tsima duk wani bargo da kashi na jikin shi ta shiga duk ya ƙanjame ya rame gashi ya kasa gane komi baya zuwa ko ina kullum yana tare da arush kasancewa a fan baya ko bi ta kan shi baya ko jin maganar shi abubuwa duk sai dagulewa suke yi yau ma yana zaune aka kira shi daga hotel wani yaro daga cikin yaran shi yake faɗin oga ɗakin giya gaba ɗaya ya kama da wuta babu ko abu guda da aka ɗauka a ciki gashi ɗakin da ke cikin shi ma ya fara kamawa da wuta shi ma. A zabure ya miƙe yana faɗin what me kake ƙoƙarin sanar da ni haka kuna me haka ya faru duk ina masu gadin wurin. Bai jira amsar da zai ba shi ba ya kashe wayar 'yan kwana-kwana ya kira kasancewar kowa ya san sunan hotel ɗin sananne ne shi yasa ba su sha wahalar zuwa ba amma duk iya bakin ƙoƙarinsu sanyi babu abin da aka ɗauka a ciki haka aka mai yiwuwa suka dawo gida bayan kwana biyu yana zaune falo hannun shi rike da carbi yana lazimi arush ya juyo yana kwala mashi kira kafin ya amsa ya ga ta sauko da mugun gudu daga sama tana faɗin dadi ɗakin kuɗinka hayaƙi yana tashi a razane ya miƙe ya ja hannunta suka haura saman ƙofar yake ƙofar yake kokari yake ƙoƙarin buɗewa amma fasam ta ƙi buɗuwa waye ya ga bata nan shi ma bayan ta bi yana kwala mata kira wurin masu gadi ta nufa da take sanar da su abin da ke faruwa gaba su suka bazamo domin su ba da taimakon gaugawa amma kafin su zo tuni wuta ta fara kama ɗayan ɗakin na kusa da shi inda shi ma cike yake da hodar iblis abinda wuta ta samu kayan haramun duk sun ruɗe sun rikice sun rasa abin yi ganin ganin tana niyyar halaka su yasa ya kama hannun Arush suka yi ɗakin su don duk tunanin shi a Afan na ciki yana aikin bacci kamar yadda ya saba amma sai ya tarar da aka san haka kafin 'yan kwana-kwana su zo tuni ɓangaren su shi da mu'mina ya yi ƙumurus da kuka babu abin da suke yi muhannas sai kururuwa yake ana rirriƙe shi ya rasa abin da ke mashi daɗi a rayuwa da me zai ji da mutuwa ko kuwa da asara Ba shekara ɗaya zaune suke shi da afan da arushi ya rasa abin da ke mashi daɗi kullum cikin kuka yake abinci ma sai dai arush ta bashi ba don yana so ba kuma ba wai don yana jin daɗin shi ba haka ya kasance yau ma haka suna zaune tana ba shi abinci ya kalle ta ya ce arushin ga abin da yake faruwa da mu ko kin ga abin da momin ku take faɗi min kullum abin da take guje mu rayuwar mu faɗawa da na sani ta har abada amma sam na toshe kunnuwa na ƙi ji na ƙi gani lokacin gani nake tamkar ta tsane ni ne gashi rayuwa tun ba a je ko ina ba na fara ganin sakayya abin da na aikata mata ya fara bina Arush duk lokacin da kika yi magana ji nake yi tamkar mahaifiyarku ce ta yi magana. Arush ya zan yi da rayuwata abinda mahaifiyarku take faɗi min akan Affan tana gudun kar ya yi gadon mugaya ɗabi'una shi nan kaf cikin abinda nake aikata Affan bai bari ba. Ya yi shiru yana goge hawaye Arush tana taya shi gogewa. Ya ci gaba ko da yake ni na roƙa da kaina ni na roƙi Allah ya bani ɗa mai ɗabi'u na kar ya bar ko da da misƙala zarratin gashi kuma ya bani ina kuma cikin halin ƙaƙanika da shi ya haɗiye wani miyau mai mugun ɗaci da takaici afan ya ce to kai daji wai me na ɗaga hankalinka akan mutuwar momi bayan kana da dukiyar da zaka ji daɗin rayuwarka da su to ai ni ban ga abin damuwa ba kawai kaman bai bar shi ya karasa maganar ba maganar shi ba ya wanke shi da mari ya kuma ba shi wani ta ɗayan ɓangaren rushe, ta shiga tsakanin su afan ya ce wai akan na faɗi maka gaskiya akan abin da kai ma ka san gaskiya ne kama ni dadi abin da baka taɓa yi min ba a rayuwa kai da a da sai dai ka rama min amma yau kai ne kake mari na akan matacciya ai take a rushe ta wanke shi da wani maron ta ce enough afan na fuskanci kai baka da hankali inda yake ma baka taɓa zama inda yake ba shashasha kawai wanda bai san darajar hawayen iyayen shi ba ka tashi ka bar nan is okay ya faɗa yana dage yana ɗage kafaɗar shi alamun ko oho wani kuka ne ya subuce ma Muhannad mai cike da dana sani yana dukan kanshi yana kuka har da majina ce kai shi da halina kai kaico da rayuwata kai kaico da masu hali irin nawa kai kaico da wanda ba su ɗaukar shawara irin tawa sai a lokacin da lokaci ya ƙure masu da ƙyar arush ta samu ta samu ya bar surutun da yake yi munana a kan shi kama shi ta yi suka haura sama har toilet ta raka shi ya shiga ya ɗauko alwala ya tada sallah yana kuka yana nema wa mu'mina gafara tare da nemarwa kan shi gafara har ya idar da sallah arush tana zaune nan inda ta bar ya barta gaba ɗaya ta koɗe ta rami, ya kalle ta tare da yi mata nuni da ta zo gare shi matsowa ta yi ya rungume ta ya ce arush ina jin za mu koma najeriya da zama tunda kin ga dai yadda rayuwa ta koma mana ko masu aiki na bana iya biya ba su albashi bare kuma makarantar ku gara mu koma in ya so a can sai na samu ko ta gwamnati na saka ku ko ok yau daji daji tanda yake cewa za su koma makarantar gwamnati rayuwa kenan duniya rigar aro gyaɗa mashi kai kawai ta ya shafa kanta ya ce Allah ya maki albarka Allah ya shirya ɗan uwanki da Amin ta amsa mashi, don haka tun a cikin dare suka fara fakin ɗin 'yan sauran kayan da suka rage masu. A fan da ya samu labarin komawa da za su yi Najeriya sai daga daka tsalle gefe ɗaya ce ni sam ban san da wannan maganar ba idan dai ku za ku tafi sai ku tafi amma ni a nan za ku tafi ku bar ni. Tun daga Arush har Muhammad kallon mara hankali suka rinƙa mashi murmushi Muhannad ya yi bayan ya gama kallon shi ya ce a fan. wai duka shekarunka nawa suke da za ka sanya kanka shiga uku wallahi tun lokacin bai tun lokaci bai ƙure maka ba ka daina abubuwan da kake yi kuma maganar zuwa kulob da kake yi muddin muka koma Najeriya babu kai babu wannan shegen yawon. Afan ya sumbur ya tashi daga wurin su ya tafi yana gunguni. Gidan ya ba a'a Affan ya sumburi baki ya tashi daga wurin su ya tafi yana gunguni. Gidan ya bari gaba ɗaya ya nufi club ɗin da mahaifinsa ya yi mashi kashedi. Sai can cikin dare sosai kusan karfe biyu wasu abokan shi suka ajiye shi suka wuce. Yana tafe yana tangazawa saboda duk gaba ɗaya kafafuwan shi ya ji sun yi mashi mugun nauyi kamar an ɗaura mashi manyan duwatsu. gaggaɓar kofar gidan da ya rinka yi Muhannad ya fahimci a fanni saboda ya bincika ɗakinsa ya gaba ya ciki. Tashi ya daga bisa abin sallah sai fito a daidai lokacin ya ci karo da Arush ita ma bugun gidan da a fanni yake yi ne ya farkar da ita. Kusan a tare suka sauka kasa saboda tana bayan dadin su duk tsoro ya kama ta don duk a tunaninta ko bakin dare suka barayi. muhammad ya buɗe gidan aikuwa yadda kasan an hankaɗo shi gaban shi sai layi yake yana zuba tsaki saboda shi duk gani yake sun bata lokaci kafin su buɗe mashi kofar a gyara wuri a an ki a gyara duk an mayar da gida kamar wani kango yar liftan ma an gagara gyara ta an fi so mutum sai ya wahala ya yi ta faman ƙwanƙwasawa sai an mula an sha iska sannan za a rarrafo a buɗe mashi a fanne yake ta zabga bala'i tunda ya shigo gidan kuma yana yi yana tafiya ya nufi ɗakinsa Arush ce cikin ɓacin rai ta nufe shi Muhammad ta yi ta maza ya riƙe ta tare da girgiza mata kai ya yi mata alamar ta ƙyale shi duk suna a tsaye suna kallon shi har ya tura kofar ɗakin shi ya shiga ya maida masu ƙyauren kofar da ƙarfi ya rufe Muhammad ya kalli arus cikin damuwa ya ce arus kodin ya sha Affan ya fara shaye-shaye a gigice yake mata magana don har muryar shi tana rawa da sauri Arush ta riko hannun mahaifinsa ta ce dadi don Allah ka fitar da afan a cikin zuciyarka don kada ka bari kai ma ciwo irin na momi ya kama ka Muhanna ta yi murmushi karfin hali ya ce da yarda Allah rushe babu abin da zai same ni amma yadda afan ya shigo yau ya bata mana rai Hakuri ta ci gaba da bashi har ta raka shi ɗakin sa sannan ta koma na ta ɗakin. Washe gari gaba ɗaya Muhammad ya sallami duk ma'aikatan da ke cikin gidansa saboda dama ba wai a wata-wata yake sallamar su albashi ba ya danganta da yadda ake jin wadatarsa don sai ya ba su har na shekara ɗaya to yanzu tsakaninsu da shi shi ke bin su ba shi shi yasa wasu daga cikin su suka ce su ba za su tafi ba za su ci gaba da zama tare da shi. Muhammad ya murmushi ya ce musu ko kun zauna me za ku tsare A kan idanunku komai ya ƙone sai abin da ba za a rasa ba don haka duk gaba ɗaya na yafe maku cikon kuɗi na da ke hannunku na wata shidda shidda idan da rabon in dawo ƙasar nan insha Allahu da na zo duk zan neme ku yana gama yi masu bayani ya juya cikin gida fakin suka yi tsaf suka zuba cikin mota direba ya ja su zuwa airport Bayan komawarsu Najeriya, duk wasu abubuwa marasa kyau Mahannat ya daina yin shi, kullum cikin addu'a yake abu guda a yanzu abin da ya fi damun shi halayyar Affan wanda babu da ragi duk abin da yake yi shi Affani din yake yi a yanzu hatta shan giya babu guda ne ta shan giya abu guda ne baya yi shi ne zina ita ma kuma sai dai a ce Allah ya kare domin kuwa taɓa jikin mata yana yi musamman ƙirjin mace idan ya gani jikin shi har rawa yake kamar mazari abin ba ƙaramin tada ma Muhammad hankali yake ba cikin ran shi kuwa cewa yake wato a rayuwa duk abin da ka aikata wato mai kyau walau mara kyau duk nisan kwana sai sai naka yayi wannan abin lalle yayi nadama da abin da ya aikata a baya da gani a da gani nake mu'mina tamkar ta tsane ni har nake mata mugun duka da abubuwa iri daban-daban na mugun na musgunawa amma haka ta tsaya tsayin daka bata guje ni ba wanda nake ganin suna so na ashe ba su ba su ba su so na ashe makiyana ne kai kaikaici da halina da na sani ban aikata ba da na sani na yi abin kirki yanzu ina dukiyar ina mukamin ina masu take min baya yanzu duk babu duk sun guje ni ina ma na mutu na huta da wannan bakar rayuwar ashe dukiya ba ta dawwama a rayuwa ba ta taɓa dawwama duk daɗi akwai jarabawa dole bawa zai shiga yanayi walau na jin daɗi walau aka san haka mahallat lokacin da nake faɗi maka gaskiya gani kake yi kamar na tsane ka mahaifinka ita mahaifiyarka ita kaɗai ce mai sanka. ni ɗin har sai ka ɗauke ni tamkar maƙiyinka yanzu haka yadda rayuwar ta, ta juya rayuwa ga ta juya maka baya bai san maganar shi ta ƙarshe ta fito fili ba goge hawayen shi yayi ya miƙe ya isa har gaban Abbi ya rungume shi yana kuka. Mai sauci ya ce Abbi tabbas maganar ka? haka take duniya ba komi bace face riga aro. Lokacin da ta sanya lokacin da ta sanya maka kyau gani kake tamkar ba za ta cire maka ba. ta sanya maka mummunan mummuna ba na yi da na sani gashi na yi rashin matar da take so na take ƙaunata duk abubuwan da na ma mu'mina bai hana ta yi min addu'a ba bai hana ta roƙon min gafara a gurin ubangiji na ba bai hana ta zama da ni ba halaye na marasa kyau haka ta yi haƙuri ta zauna da ni kullum maganar ta na daina abin da nake yi saboda mun haifa kada 'ya'yanmu su ɗauki irin abin da nake yi gani nake yi ƙarya take yi saboda ba ta so ba ta so na shi yasa take wannan furucin a kaina da da na ƴaƴana gani nake duk ƙarya take mami da ke tsaye ita da arush kuka suke yi sosai arush ta kankame mami saboda tsantsar tausayin babanta ina ma a ce ana dawo da wanda ya mutu da ta dawo da momin su ko dan dadin ta ya samu saukin zogin da zuciyar shi take mashi ƙarasawa suka yi suka zauna kan kujera Muhannad yana ganin arushewar ya hammata hannayensa duka da ɗan gudun ta ƙarasa ta shige jikin shi ya rungume ta ya sumbaci kanta ya ce Abi ita kaɗai take ɗebe min kewar mahaifiyarta Abi ka yaye min duk abubuwan da da na maka ka yafe min duk abubuwan da na yi maka ba na sa abin da na yi shafi arush ba na sa rayuwarta ta lalace Abi ba na son abin da zai cutar min da ita ko mun ƙanƙantar shi. Abi sai da ya samu wuri ya zauna sannan ya ce tunda na haife ka ban taɓa riƙe ka a zuciyata daidai da rana ɗaya ba hasali ma addu'a nake maka kullum Allah ya shirya ka ya ganar da kai gaskiya. Ka dawo kan hanya. Allah ya maka albarka tare da zuri'a ka baki ɗaya. Muhammad ya ta maza ya ce amin abbi sannan ya ci gaba da cewa abbi na gaji da wannan zaman da nake yi a ce da ni da yara na duk mun tari karkashin ka madadin in taimaka maka sai ma na yi da na sai ma nauyi da na ƙara maka murmushi alhaji asim ya yi tare da mamakin lallai hankali sosai ya shigi muhammad saboda idan da watannin baya ne ya san babu abin da zai dame shi da haka sai ya kalle shi ya ce Duk wata kaddarar da ta rage maka a Sudan na sanya ta kasuwa zan sayar da ita kuɗin ka yi amfani da su. Da sauri Muhammad ya ce Abbi idan dai sauran wannan dukiyar ce wallahi na yafe ta don na lura ba abu bace mai albarka. dan haka idan an sayar ka yi mani sadaka da su ko a kai su gidan marayu. Alhaji Asim ya murmushin jin daɗi a cikin zuciyar shi a bayyane kuma ya ɗan haɗe fuskar shi ya ce idan ka yi sadaka da su kai kuma mai amfanin ka zauna haka babu ko sisi Mahanda ta girgiza kansa ya ce Abi ƙara in mutu cikin talauci da in yi amfani da wannan ƙazamar dukiya. Abi ƙara in je in yi dako ko in yi faskare don in ciyar da su a rushe da halal. Wannan maganar da Muhammad ta yi ba ƙaramin daɗi ta yi wa mahaifin shi ba don Allah da sauri ya miƙe don haka da sauri ya miƙe ya jawo shi jikin shi ya rungume yana dariyar farin ciki tare da ɗan bubbuga bayan shi yana cewa Mai son na gode wa Allah da ya nuna mani wannan lokacin tun da sauran rayuwata da yarda Allah rayuwarka ba za ta ƙara tafiya ba Allah ya ƙara tsare mana kai ya kuma shirya mana alfan Muhammad tana zubar da hawaye ce amin abbi sun jima rungume da juna ita kuma arush tana lafe jikin mami tana jin wani farin ciki yana shigar ta tare da tunanin ina ma akwai mahaifiyarta a wurin nan bayan komai ya tsagaita alhaji asimi ya gyaran murya ya kira sunan ɗan nasa ya ce gobe idan Allah ya kai mu zan je Indiya amma idan na dawo akwai wani shiri da nake maka saboda zaman haka ba zai yiwu ba Muhanna ta kalli Abbi cikin mamaki ce Abbi last two weeks na ji ka je Indiya sannan kuma gashi gobe zaka koma wai me kake yiwa a can ne saboda iyakar sani na baka yin business a can Alhaji Asim ya murmushi ya ce akwai wani sabon business da na samu ina yi a can amma daga bayan nan don haka ina ga wata rana zan je da kai yana gama faɗar haka abbi ya miƙe tsaye yana ƙoƙarin tafiya har ya kai bakin ƙofar fita daga falon ya juyo yana cewa ka sa arush ta shirya an jima direba ya kai ta gidan kakanninsu idan afan ya dawo su tafi tare mana ya kasa da kansa cikin girmama ya ce to abbi ni ma ina ganin a tare da su zamu je saboda na kwana biyu ban gaishe su ba alhaji asim ya jinjina kansa saboda ya fahimci ya farin ciki har nema yake yayi mashi yawa Direban sa yana kokarin fita da motar shi ya hango a fan yana kokarin shigowa daga daga kan daga kan kasan da ka gashi shi a abu yake dan sai wani rangaji yake yana daga kafar da ƙyar girgiza kansa ya ce Allah ka shida mana afan yana rufe baki ya hango shi ya faɗi ƙasa warwas duk wasu duk masu gadin wajen suka nufe shi don haka shi ma Alhaji Asim fitowa ya yi ya nufi wajen da yake sai da ya isa ne ya fahimci raunukan da ke jikin shi yadda kasan ya yi haɗarin mota da sauri ya ture masu gadin ya rika tattaɓa shi yana subhanallahi tare da kiran sunan shi afan Affan tashi me ya sami ka haka yunkurowa kamar zai yi magana amma sai ya koma ya ƙara bajewa ƙasa umarni alhaji asim ya ba wasu daga cikin ma'aikatan shi ya ce su saka shi mota a kai shi asibiti taimakon gauga aka ba mu affan cikin ikon allah kuwa aka samu ya dawo hankalin shi sai da ya kwana uku ana ba shi kulawa a asibiti kullum muhannad da su mami da arush suna da zariya akan hanya muhannad kuwa duk lokacin da suka samu kebiya da afan ya yi ta mashi nasiha kenan amma sam kamar ba ta shigar shi a daddafe suka kuma kwana ɗaya aka sallamo su gaba ɗaya kowa nasiha yake mashi da daina abin da yake yi a daren ranar muhammad ta samu abu ya ce yana son su arsu su koma makaranta saboda zaman nasu haka babu amfani abu ya murmushin jin daɗi ya ce ka yi tunani mai kyau son wace makarantar kake ganin za su shiga abbi ko ta gwamnati ce su koma harara abbi ya watsa mashi daga bisani ya ce ka ji min yaro da iya shege har abada don baka da shi baya nuna cewa ni ba zan taimaka maka ba sam har na kuma jin kayi wannan sam kar na kuma jin kayi wannan furcin zan tuntubi Habib Bello shugaban makarantar al afsar duk yadda muka yi da shi zaka ji Zaro ido muhannat ya ce kai Abbi wannan makarantar ta yi kuɗi da yawa gaskiya abin zai yi maka yawa a canza masu wata mai saukin kuɗi kaga na ga zancen kake so ni na tafi aiki sai na dawo sai mu ƙarasa. To duka masu sauraro ina ga anan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaba mu ji yadda aka yi da ƙarƙarewa. Ni taku Mama Hanifa nake ce maku mu lafiya.